أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فداء له نسبا وسهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين قوة الرجب hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa 1442 wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara 2021 daga wannan masallaci na ahalul baiti da sahabbai da ke wannan layi na hausawa road a wannan ainihin wato unguwa inda muka dawo don ci gaba da yan uwa mata karatu a daidai wannan lokaci wannan shi ne darasi na farko da za mu fara ku ga akwai littafi a hannunku ba shi da yawa bai wuce shafi goma sha uku ba mai suna wato mi'atun wasu na tsarikatan fi tarbiyyatul abna hanya ɗari da talatin wajen tarbiyyar yara wanda abu ne sananne kowa ya sani cewa yanzu yana daga cikin abin da yake mafi wahala idan allah maɗaukakin sarki ya ba kaɗa shi ne tarbiyya musamman wannan zamanin da muka shigo ciki akwai wani ɗan sanda wani samtin abdullahi haruna kiyawa wanda suke bibiyar shafukansa abin yana da tada hankali yadda za ku ga ana kama yara mafi yawanci 'yan shekara sha biyar sha bakwai da harka ta sace-sace da shaye-shaye da akwai ban mamaki kwarin gaskiyar gaske so kuma yadda kuma na ta faɗa a 'yan kwanakin nan na ce kaso goma daga cikin yara da suke lalacewa yanzu bakwai ko takwas sos ɗin lalacewar tasu iyayensu ne mafi yawanci tarbiyyar da aka yi ma su iyayen a baya don su zama mutanen kirki su yanzu ba ita ba ce tarbiyyar da suke ma 'ya'yan don su zama mutanen kirki sai ya zama kowa yana gudun ɗansa ya sha wahala ya zama mutumin kirki yana ƙarami da haka in ka guji kukan ɗanka yana yaro ɗan ƙarami to yana tasowa kuma in ba sa abakai ne wanda za ka fara kuka a kan shi kuma yanzu wai iyaye har wani taki suke da shi wai wai wanda yake dan banza ne wanda ba mutumin kirki ba wai ya fi shiga zuciya haka suke cewa dan da yake ɗan banza ne ba mutumin kirki ba wai ya fi shiga zuciya a idan a wajen wasu ainihin wato iyaye ɗin. Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka ya zamanto da yawa daga cikin iyaye yanzu in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ne ya gyara da ku ga cewa wanda za su to sababin halakarsu da jefa su matsala ko a lahira to a da suka haifa ne da aka bawushe yana wata magana ya ce duk lokacin da ka naka to duniya za ta so shi sanda kuma ka so naka duniya sai ta ke shi Allah madaukakin sarki ya yi ku duba littafi ku gani wannan wasu bayan Allah ne suka buga littafin suka ce addu'a kawai suke bukata a gurin ku wanda a Dr. Ahmad Farid ya rubuta ya ce bismillah rahman rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai Allah ka ji kanmu Allah ka yi mana rahama Allah ka tausaya mana malam yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wahdahu Allah shi shi kadai yake wasalatu wasalamu ala ya ba a ba'dahu tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin da babu wani annabi da zai ƙara zuwa a bayansa. sa amma ba'du malam yace bayan haka fa inna tarbiyatal atfal lalle tarbiyar kananan yara kamar yadda Allah yake summa nukhrijukum tiflan ya danganci tun daga lokacin da mutum ya fito duniya yana jariri yana tsumman zanin goyo fannin wani fanni ne wa maharatun wanda yake da buƙatar ƙwarewa ƙwarin gasken gaske amma layi tsinuha babu wanda suke iya kyautata wannan fannin wajen tarbiyyar ƙananan yara illal ƙalilu minin nasu sai yan kaɗan daga cikin mutane za ku ga cewa uwa ce an aurar da ita ita kanta tana buƙatar tarbiyya kafin a aurar da ita sai ta haifi ɗa to ita ba ta da tarbiyya don Allah yaya za a yi kuma ke tarbiyya wacce ba ta da tarbiyya zai larabawa suna wata magana suna cewa faƙilu shai'i wanda ba shi da abu ba zai iya bayar da abu ba ai kamar maganar da nake faɗa ne ɗazu na je ta'aziyya wata baiwa Allah ta rasu nake cewa irin abin da yake faruwa ga 'yan fim yanzu wajen wato mace ba ta yi zaman aure ba kuma ta ce ita ce za ta koyar da ku ta zauna a wurin ta yaya za a yi ta yaya za a yi hakan yayi ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba don haka shi ne malam yake cewa ba kaji kata ba ko ba fi dalika asharatul kutubi kuma an rubuta littattafai masu yawa a ashara littattafai masu yawan gasken gaske an rubuta a kan tarbiyya ma bai baina mutawwalin tsakanin littafin da za ku kunshi yana da mugun tsawo wa muktasarun da wanda aka takaita shi bai da ainihin wato tsawo ma bai baina mutawwalin wa muktasarin sai ya ce wa qadara aitu ga an nadhkura mu'ambati khulasata ba'da hadhihi al-kutub sashen wasu daga cikin waɗannan littattafan mu ambaci summarizing ɗinsu wani rattibu ha sannan sai mu zo mu jeranta ta fi jumlatin min al-afkarin nasi'a malama ina ganin ko dai ki yadda zaki ki lallashi yaran nan dan kar abin ya kawo mana tashwishi gaskiya fi jumlatin min al-afkarin nafi'a a cikin jumla na tunani wanda zai yi amfani allati la yastagni anha al-aba'u yadda malam zai zai tsara shi zai tsara shi ne a jimlolin da iyaye ba za su wadatu daga barin abin da zai faɗa ba wal murabbiyuna da waɗanda suke yin tarbiyya din fi tarbiyati shigarihim a cikin tarbiyyar ƙananan yaran su tarbiyatan salima tarbiyya wacce za ta kubutar da su ina fatar an fahimta to sai ya fara da abu na farko al'aqidatu al'aqida wasu sun ɗauka cewa sunan ƙungiyoyi shine aƙida ba shi ba ne aƙida aƙida abinda kowane mutum ya yarda da shi a zuciyarsa ya sa cewa zai bauta ma Allah da shi shi ake kira aƙida ina ba ta kun fahimta yayin da aka samu wani ya ce Allah yana ko'ina wani ya ce Allah bai ko'ina wani ya ce Allah yana sama wannan ya zama mai aƙida don wani akan wannan zai bauta ma Allah akan shi zai mutu da haka ne yanzu abin da na sa a zuciyata na yadda na gamsu nake bauta ma Allah da shi ni ban yadda Allah yana ko'ina ba sannan ban yadda bai ko'ina ba aƙidar da ni yadda da ta ne, ni na yadda cewa Allah ya daidaita a saman al'arshi ina fata an fahimta da haka mai wannan aƙidar ko ma menene sunansa sunan mai aƙida ce idan ni na yadda cewa abubakar umar usman mutanen kirki ne wani shi kuma yana da aƙidar cewa ba mutanen kirki ba ne ni na sa wannan a zuciyata da shi nake bauta ma Allah shi ma ya sa wancan a zuciyarsa da shi yake bauta ma Allah ya zama mai ya zama aƙida to aƙidar nan ko ta zamanto ingantacciya ko ta zaman zamanto fasida dan kowane irin abu yana da kishiya Allah ne kaɗai bai da kishiya duk lokacin da aka ce aƙida ingantacciya to akwai kuma kishiyarta ita ce ɓatacciya ina ba ta kuna tare da to al'aƙida da sunan ƙungiyoyi ba shi ba ne aƙida kana iya samun ƙungiya ɗaya amma a cikinta ma akwai wasu abubuwan da wani ya saba ma wani kuma a matsala ta aƙida yadda wani ya fahimce ta ba haka wani ya fahimce ta ba a to shine malam yake magana abu na farko kyakkyawar aqida shine yake allim ibnaka ka sanar da ɗanka. kalimatat tauhidi kalmar tauhidi wa ma manatu da abinda kalmar tauhidin ta ƙunsa. min nafin wa isbatin na korewa da tabbatarwa la ilaha ku nafayin korewa ne li uluhiyyati gairillahi. da cewa wani wanda ba Allah ba bai cancanta abota masa ba illallahu sai Allah isbatu halillahi wahdahu tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai to wannan kalman za ku ga cewa da yawan mutane da suna furta ta eh amma kuma wajen sanin ma'anarta da abin da ta kunsa nan ne inda ake samun kuma kaicu sai ki ga mace tana cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah tana furta la ilaha illallah sannan kuma za ki ganta a wajen bokaye ta tafi yanzu kwanan na aka ce ma an kama wata mata a nan nan wajejen layin nan ba sai na faɗi sunan layin ba tunda ana ɗauka ta je da buhu a makabarta aka kama ta wai ta zo za ta zubar da shara ne da ita da ɗanta ta fi fa haure shekara hamsin a duniya kici kici ba a yadda ba aka ce sai an buɗe ko da aka buɗe ta zo da gashi da kan kare da kan mage da wasu abubuwa a ciki an ji an kullo shari ko dai ga wani ko ga wata an zo ana so amfani da shi a nan duk wannan shine abin da yake kawo irin waɗannan ainihin wato al'amura din. ina fata an fahimta to sanin ma'anar wannan yasa kuka ga da yawan musulmi za su shigo masallaci su sallah suna la ilaha illallahu amma kuma wallahi suna da alaka da abin da bai kamata ba kafiran da suka rayu a zamanin annabi za ku ga wasu da yawa sun kwammace da su furta kalmar gara su mutu saboda sun san abin da take ɗauke da shi na ma'ana shi yasa suka ce su ba za su faɗa ba amma yanzu ma al'asafi shari da yawa daga cikin musulmi da suke furta wannan kalmar mujarradin lafazin kawai suka sani amma me take ɗauke da shi na ma'ana ba shi ba ne to farkon abin da ake so ki yi ƙoƙari ke kanki ke fahimci kalmar la'ilaha illallah ɗin wajen nafiyan wa isbatan sannan kika ce la'ilaha illallah ki san me kika kore sannan kika kawo isbati kika tabbatar ki san me kika tabbatar to in kina da ɗa kina da 'ya'ya sai ki kokari farko ki kafa wannan aqidar a zuciyarsu wajen kore duk wani abun bauta wanda ba Allah ba sama da ƙasa bai cancanta ba da kuma kokarin tabbatar masa da cewa Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya cancanta a bauta masa wannan shine abu na farko shi ma sharhin tsakatsakiya zan yi ba zan yi dogo ba abu na biyu shine arrifu ka sanar da shi wannan dan naka limaza kalakana dan mai Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu an fahimta ai wa ma khalaqatul jinna wal insa Allah ya ce ban halicci aljanu da mutane ba illa liya'budun sai dan su bauta mu ma irshadihi tare da yi wa yaron nuni ilal ma'anar wasi zuwa ga ma'ana wacce take mai faɗi lil ibadati ga ita ma'anar mai ake nufi da ibada din a hayanan wani lokaci na kan faɗa kan ce akwai tambayoyi guda biyar da malamai suka ce dama mutum yi na farko man kalakan wai halice ne yayin da kika gane amsar ga wanda ya halice ki ta sai ki tambaye kanki lima za kalakani don me ya halice ni yayin da kika gane amsar ga dalilin da ya halice ki ki tambaye kanki man ana ni yanzu wace ce ni sannan na uku ki tambaye kanki aina ana a ina nake yanzu ila aina asiru ina kuma zan koma man khalaqani limadha khalaqani man ana aina ana ila aina asiru ina kuma zan koma wannan shine ibada da kuma dukkan nau'in dangoginta sana abu na uku shine la tukfir min takwifihi bin nari kakku yawaita tsoratar da 'ya'yanku wajen yi masa tarbiyya da wuta wal azab da kuma azabar Allah wa ghadabil lahi wa iqabihi da fushin Allah da uqubarsa hatta la yartabita zikrul rabbi ta yadda ambatan Allah ba zai ainihin wato ratayu ba azza wa jalla fi dhihnihi bi hadhihi suratul mur'iba da wannan sura wacce take taban tsoro lokacin da yaro ya taso kullum kan abin da za a tsoratar da shi azabar Allah a firgitar da shi da fushin Allah a firgitar da shi da fushin Allah don aka riga aka kafa yaro akan wannan surar ya taso ta ko ana kaman suranta masa shi fa Allah wani wani abu ne wanda yake mugu ta yadda ba da wani abu sai uquba sai fushi sai bala'i to ba a so ai kirkiji wajen yima yaro wato a tsoratar da shi ta irin wannan sashen shi sa a satin da ya wuce na faɗa muku na ce muku shi kan shi babban ma ana so ne bauta ma Allah bai na war raja'i tsakanin tsoron abin da ke gurin Allah na rahama na azaba da kuma ƙaunar abin da ke gurin Allah na azaba kuna ganewa duk kuma abin da yaro ya riga ya taso aka riga aka firgita shi da shi a kansa dukkan abin to in ba sa abu za ku ga zai girma da abin da mugun tunani akan wannan abin ne to sha sa ba a san wannan abu na hudu ij'alhu ki yi kokari idan kina da ɗa ko ya ko ya ki sanya shi yuhibbullah ya zamanto yana san Allah aksar sama da kowa domin san Allah shi ne asali ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama san sa reshi ne na san Allah dan Allah ya ce wallazi na amanu shadda hubban lillahi wanda suke da imani sun fi son Allah sama da kowa dan me yasa ake so ki ƙoƙari ki sanya yaron ke zamantu ya fi son Allah sama da kowa li'annahu huwa alladhi khalaqana domin Allah shi ya halicce mu wa razaqana kuma shi yake azarta mu wa at'amana kuma shi yake ciyar da mu wa saqana ya shayar da mu wa kasana shi yake tufatar da mu waja'alana min almuslimina waja'alana muslimina kuma shi ya sanya mu musulmi wayannan abubuwan da malam ya faɗa yace Allah ne yake halitta mu kowa ya san haka sannan yace shi yake azurta mu dukkan wani wanda ya nemi arziki ya samu za ku ga neman da ya sababi ne kai amma Allah ne yake bada arziki haka siyarwa duk wacce ku ga ta ci abinci ta koshi to cin abincin sababi ne kai amma ba abincin bane ke sa koshi ni na ga mutanen na ko sun ci abinci ba sa koshi akwai wanda na sani idan zai jika garin rogo bokitin fentin roba yake jika garin rogo kuma bilalazi dan siriri ba kato bane ballantana ka ci in an kawo abinci bi yawan shi zai ce ka ci dan ka ce a'a zai ce wallahi ko ka ci ko baka ci ba ba zai koshi ba haka Allah ya yi shi an gane shi yasa annabi ibrahim ya ce allazi yut'imuni wa yasqini wanda yake ciyar da ni ya shayar da ni wa saqana shi yake shayar da mu ruwa da kuke gani muna sha sababi ne na in ka sha ka daina jin kishi amma ba shi ke dauke kishin ba Allah in ya ga dama zai iya barin ka ko ka sha ruwan ya hana daukewar kishin sannan haka nan wa kasana shi yake sattufatar da mu kun san hadisul qudsi da annabi ya faɗa yace dukkan ku tsirara kuke tafiya illa man kasautuhu sai wanda na tufatar da shi sannan waje alana Allah shi ya sanya mu musulmi na musulmai wannan shi ne to san Allah shi ne asali duk wanda kuka ga ana san shi a doron ƙasa reshi ne na san Allah don Allah ne ce a so shi da yin yanzu zan Allah muna san shi ne sama da kowa saboda Allah subhanahu Ta'ala ne ya ce a so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyar shine hazzirhu min fi'l al-aqta'i idan kina da daki kokari hazzirhu da ma'anan ki sa ya dinga taka dan dan min fi'l al-aqta'i wajen aikata kurakurai fi kalwatihi lokacin da yake banta yana daga cikin abin da idan Allah ya taimake ki wajen tarbiyya kika cusa wa danki sanin girman Allah a duk inda yake tafiya to sai kiga cewa kin ci nasara 90 cikin 100 abin da ya rage na tarbiyya sai dai ki karasa da addu'a kawai saboda shi ɗan adam idan ba tsoron Allah yake ji ba in macuci ne idan ka tare wannan hanyar ta cuta to sai yayi tunanin ya zai buɗe wata kuna ganewa shi yasa za ku ga yanzu idan a wani mutum yana rayuwa a Kaduna kana jin tsoron sharrinsa da ka gudu ka bar Kaduna ka yi Kano sai ka ka huta da sharrinsa amma shi Allah idan ana gudun abin da ke gudun sana azaba to sai dai a dawo gudun shi shine fakiru ilallahi to wannan yana daga cikin abin da yake da tasiri sau da in kika gina wa ɗanki ya ji tsoronki ‘ya'yanki su ji tsoronki ba su ji tsoron Allah ba to a gidan kina zaune akwai lokacin da za a yi wani abu ba za ki isa ne amma idan tsoron cewa wato wannan abin ya zauna a ransu za su ga ko kina nan ko ba nan za su kiyaye abin da ya kamata su kiyaye yanzu ku kalla wannan zamanin wannan fikina ta wannan salula ba ka bin da yarinyar da ta girma ta zama babban yanzu tana iya rike waya idan ba tarbiyya aka cusa mata mana ta bi tsoron Allah ba wanda ya sai hana ta yin banna da waya kuma wata ba sai ta fita ba da ne kake zaunawa kofar gida ka tare in ka ga wani ya zo ya yi sallama da yarinyar ka zara ido ka ce daga ina a yanzu yana wata duniya wancan zai cillo saƙo ya zo ya haura ta gidanka ya shige ita ma ta cillo saƙo ya haura ya tafi can kana zaune wallahi wani lokaci za ki zauna da yarinya kusa da ki tana zaune tana daddan na waya wallahi an ba ta jin tsoron Allah wata abin da take turawa ana turo mata wallahi da za a tunuwa miki abin da take na rantsi da Allah sai kin suma kun fahimta to wannan shine yasa yace hazirhu min fi'l al-akhta'i fi kalwatihi ka nuna wa tasirin cewa da inda yaro yake abin da zai yi Allah yana sana da shi da zaran wannan abin yayi masa tasiri shikenan لأن الله يراه في kulle halin, domin Allah yana ganin sa cikin kowane irin hali wannan shine abin da yasa kuka ga Luqmanul Hakim yace wa ɗansa ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah wannan yana daga ciki da haka Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na shida malam yace aksir min al ibarati ana so ku iyaye kowace daga cikin ku ta yawaita faɗar kalmomi allati fiha zikrullahi wanda ci a cikin ta akwai ambatan Allah mislu katankacin bismillah inda ta'ami wa sharabi wad dukhuli wal sannan zaki ci abinci ke ƙoƙari wajen saba ma da yaron kuwa ne ci abinci ambaci Allah sanda zai fara cin abu ko ya sha abu ko ya shiga ko ya fita sannan haka nan alhamdulillah inda intihai ha'in mina tsa'ami da kuma ci alhamdulillah lokacin da suka gama cin abinci wa subhanallahi inda ta'ajju ki koya masa faɗan kalman subhanallahi lokacin da ya zamanto wato wasu kalmomi ne wasu abu duk abin da kika gani na ban mamaki ko yin kabbara ko tasbihi ko wani abu makamancin wannan wa ghairi zalika min al-ibarati da wani daga cikin wannan cikin ibarori wannan shine abin da ake so amma wasu ba na so in bada saboda ana ɗauka yanzu idan suna ƙundumo zagi kuma iyaye ne wallah za ka yi mamakin zagin da ke fita daga bakinsu eh Allah ya kiyaye to abinda ake so kenan iyaye su yawaita ya ta shi ke fita a bakinsu ba ƙungundumo a shari'a ba ɗazan nan ne wata doguwar fira da wata mata tana ƙasar turai ne ta ce daga cikin dalilin nesa ta haƙura da mijinta ga shi da ya karanta addini a farkon rayuwar shi ya yi can ya zama ɗan boko ture na gaske suna da yara ƙanana ba in ta ce ma yaron ya tashi ya sallah sai ce ina ruwanta ta kyale shi mana in ya ga dama ya sallah in bai ga dama ba ba sai ya girma mana zai fara sallah ta ce akwai da ta mai faɗa da daddare cewa je kwanta da wuri saboda da safe ta tashi tafi makaranta a kan lokaci da safe baban yake cewa ta takura min ya je ɗauko mata 'yan sanda <laughs> in san ƙasar turai haka ake yi ba in kina da ɗan ƙaramin yaro da ya ga za ki matsa mai sai buga mai 'yan sanda waya ana iya zama a karɓe yaran hannunki a cikin takura yawa saboda haka so can eh, duk abin da karamin yaro zai to a kyale shi yana da freedom ba wanda zai matsa masa abu na bakwai shine habib ibnaka kai kokari ka sanya wa ka so fi shakhsiyatir rasulul karim akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ta'limihi ta hanyar karantar da yaron shi an wani abu min sifatihi at-tayyiba na siffofin annabi masu tsarki kuna gane. yanzu nan wajen dukkan ku duk wacce take da uwa ai ta san girman haƙƙin mamarta akan ta ko yanzu idan akwai haƙƙin mamarki akan ki kika tafi lahira ba ke sauke shi ba a ko rigima ko babu eh to haƙƙin kuma annaba da ke kan mu dukkanin fa yafi haƙƙin da ke kan iyamu akwai wani malami ya rubuta littafi hukukun nabi ala ummati to musamman a wannan zamanin yanzu da kai farmaki ga mutuncin annabi ya zama ruwan dare an fahimta wajen wasu za ku ga maganganun da suke babu ladabi babu tarbiyya babu sanin ya kamata yanzu aya tana nan cikin suratul yunus wajen aya ta min fa in kunta fi shakkin mimma zai ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabl za ku ga doron ayar abin da take cewa shine fa in kun tafi in ka kasance cikin kokonto mimma ile ka cikin abin da muka saukar maka fasalil ladina yaqra'una alkitaba min qabl min qablik ka tambayi wanda suke karatun littafi kafin kai za ku ga doron ayar kaman tana nuna cewa in annabi yana kokonto cikin abin da Allah ya saukar masa na wahayi to ya tambayi wanda suke karanta littafi kafin shi wanda za ku ga malamai suna da fassara da suka yi ta sai wajen shida don ƙoƙarin a duba cewa wannan fasara wani fuska ne ya dace da matsayin annaba da girmansa don bai wa a ce manzon Allah yana kokantu da shakka cikin abin da Allah ya saukar masa na wahayi an fahimta to sannan da ce min a tsaye ba daga cikin siffar annabi wanda yake mai kyau mai daɗi babu wani mutum da aka bibiyi rayuwarsa kaf tun daga farkonta har ƙarshenta kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hatta furfurar da ke gashin kansa sai da aka yi ƙoƙarin kirge ta kwaya na wasu an yi sabani daga ƙwaya goma sha takwas zuwa guda ashirin so da annabi ne kaɗai, za a ruwaito cewa matarsa na ba da labari sun shiga bayi suna yin wanka in ba annabi ba ne wani malami a zo ana ruwaito cewa ga yadda ake yin wanka a gidan shi matsala ne don me dan shi annaba Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dhakara Allah kaseera to tunda rayuwarsa gabaki ɗaya tana da alaka da ya koyar da mutane addini yadda za su gyara alakar su da Allah wannan yasa ya zamanto ake buƙatar a karantar da mutane wannan sannan wa qira'ati shay'in min qisas as-sirati an da karanta wasu abubuwa waɗanda suke gajejjeru ne na tarihin annabi a mamahu gaban yaron sanda yake tasowa domin ku lura da kyau ku gani musamman yaro duk abin da yake kake yi yana ɗan ƙarami ko mai kyau koma da kyau za ka ga abin yana masa tasiri yanzu wannan yaron haka wani sai ya zo daga cikin yaran nan kowa san kowa sai mai ce shi ma sai ya karatu irin na abba to yanzu inda abu kuma nake yi na tsaya haka zai zo ce shi ma sai yayi abu kaza irin na abba ina fata an fahimta to karanta to musamman yanzu ko katun mutum da akwai abubuwa da aka yi na larabawa zai taimaka musu wajen iya ta'abirin larabci a makaranta maimakon su zauna su ta kallon wannan wace ce tuntunawa a wannan tashar sun kun dai gane tashar da nake ne dan na ganin kira sunanta ma kaman talla ne to ku cire da kuma wannan tom and jerry din da suke kallo a'a akwai katun na larabci larabci za ku ga suna yi da ta'abiri mai kyau da yakan taimaka ma yara ƙwarar gasken gaske kuma za ku ga wani lokaci su yara fim wannan katun ɗin ya fi musu muhimmanci akan wannan fim an gane wasalata alaihi kullama zukira da kuma ka koya ma yaro salati ga annabi duk lokacin da yana guri aka ambaci annabi wannan yana so domin yawaita ambatan mutum da yi masa salati yana daga cikin abin da ke nuna damuwarsa gare shi haka yana daga cikin alama wajen guda goma sha ɗaya ko sha biyu da malamai suka ware wacce take nuna mutum yana ƙaunar manzon Allah shine akwai yi wa annabin salati duk lokacin da aka ambaci annabi to ƴaƴanku ana buƙatar sai kun karantar da su tun lokacin da suke tasowa ku dasa masu a zuciyarsu wane ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam koya da karantar da su wani abu na siffofinsa masu kyau da koya masa gajajjerin ƙistoshi eh, wanda suke da alaƙa da tarihin rayuwar annabi a gabansu da kuma ƙoƙarin koya ma yaran cewa duk lokacin da suka suke tasowa sanda duk wani ya ji an ambaci annabi a gaban shi ko so dubu ne da shi kuma yaron ya saba da yawa annabi salati wannan yana ciki sannan a cikin tarihin annabi da za ku koya ma yaro yana tasowa za ki koya masa shaja'a da fuskantar kalubale na rayuwa na sha faɗa yanzu nan cikin ku galibi na ku ga wanda suke samun jarabawa ta taso babu uwa babu uba 'yan kaɗan ne ba su da wata ta girma da babanta da mamanta sai daga baya ta samu jaraba ba mamar baba ba amma shi annabi tun yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya jarrabe shi ya ɗauki ma'aizu ya zo duniya da shekara shida aka jarrabe shi aka ɗauki mahaifiyar a wannan shekara shida kafin ta bar duniya ta koma zuwa ga Allah yana da ƙasa da shekara biyar ko shekara biyar takan kalli annabi ta ce masa ka zama namiji kun rajulan haka take ce masa kuma gashi ya zama shugaban mazaje din ko to sannan abu na bakwai ko na takwas rastik mutum ya ƙoƙari ya kafa fi zihni a cikin hankalin yaro aqidatul qada'i wal qadar aqida na al wal qadar shi al shine abinda Allah ke hukuntawa walƙadar qadar kuma shine abinda Allah ya kaddara din suna da bambanci a wajen malamai karatu ne mai faɗi wanda a ibn al-qayyim ya littafi shifa'ul alil akan abin da ya shafi al-qada'u wal qadar sannan kuma a Sheikh Muhammad Hassan ma na ga ya rubuta wani littafi al-qada'u wal qadar al-qada'u shine abin da Allah ke hukuntawa wal qadar haka nan abin da Allah ya kaddara din ku yi ƙoƙari tun yaro yana ɗan ƙarami ku kafa wannan a cikin hankalinsa ta yadda zai fahimci ba ma sha Allahu kana duk abin da Allah ya ga dama zai kasance wa malam ya sha ya yakun abin da Allah bai ga dama ba to ba zai kasance ba wannan yana daga ciki sanin wannan yana daga cikin abin da zai takaita wa mutum damuwa wajen in Allah ya hukunta maka abu a yau mai daɗi ka karɓe shi ya ƙaddara maka gobe in ya hukunta maka mara daɗi to sai kai haƙoni maka karɓe shi kuna ganewa sana abu na tara arif ibnaka arkanar imani sittati ka yi ƙoƙari ka sanar da ɗanka rukunnan imani guda shida mun san su shine akwai imani da Allah da mala'iku da annabawa da manzanni da rana ta ƙarshe sannan imani da ƙaddara mai kyau da wa da mara kyau da mu ga cewa ayoyi guda biyu ɗaya a suratul baqara ɗaya a suratul nisa'i sun ambaci rukunnan imanin guda shida akwai ta farko ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasuli wal kitabi alladhi anzala min qablu wa man yakfuru billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir guda biyar sannan laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين نوى بير منين دليل ليس ركنين شدة نقدر با أنبتيش با أو إن آيين غدا بير غدا بيو سياك أنبتي بير sai malamai suka ce ba a ambaci imani da kaddara ba ne saboda an ambaci walakin nalbirra man amana billahi shi kuma imaninki da Allah tun farko sai yana da alaƙa da imanin ki da kaddara ne ba sai an faɗe shi ba shi yasa ga tunan kuma za ku ga Allah ya faɗe ta daban-daban a gurare cikin alkur'ani qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara sana abu na goma shine utruf wato alaihi ba'd al-as'ilati ko itra alaihi ba'd al-as'ilati ki dinga kokarin jefa ma yaran sashin tambayoyi muta'alliƙa ta take da alaƙa bil aƙida ce da aƙida wani lokaci na ku ga wani lokaci in an samu ƙaramin yaro ana tambaye shi ma kaza ma kaza ko ba ɗanka ba ne yana amsa sai ka ga abin yana ba da sha'awa yana da burgewa mislu kwatankwatin man madinuka ma dinuka man za limaza liƙana don me aka halicce mu man ladhi yarzuquna waye yake arzata mu wa imana wa yasqina waye yashfina wa yake ciyar da mu ya shayar da mu ya ba mu lafiya irin wannan tambayoyin ana so ku danda yi ma ku an fahimta ne irin tambayoyi ma a samu tauhid nawa ne rabe raben tauhidi ma huwa shirkul wal kufur wan nifaq menene shirka menene munafunci menene wato kafirci ma aqidatu kullum min mushrik wal kafir wal munafiq mai aƙibatu menene ƙarshen kullum minal mushrik ƙarshen mashiriki da kafiri da munafiki wa gairi zalika da wannan wannan sauran tambayoyin ce da kanki kina iya ƙara su in ce ga dama kina iya shiga abin da ya shafi sallah da makamantansu duk duk zaki iya masa tambaya da abin da aka karantar da yaron wanda yake da alaka na tarihin annabi a tambaye shi menene kaza menene kaza menene kaza an fahimta to kun ga wannan abin da yake da alaka da aqida ya kawo abu guda goma ko an gane to abu na sha daya sai a karkashin sa sai akwai al-ibadatu shine allim ibnaka arkanul islam al-khamsa mutum ya sanar da 'ya'yansa rukunnan musulunci guda nawa biyar Wannan kun ga wa'annan wannan abin da malam yake faɗa fa allim ibnaka arkanul islam al-khamsa ko kun san cewa yanzu akwai wanda zai taso ya girma in aka tambaye shi aka ce shi kashi rukunan musulunci guda nawa yace yace to gaskiya ya dan manta wasu raguwar bai rike duka ba zai ita na wasu amma dai ba zai ita na wasu ba in an ce to nawa ka rike sai ce za ta kai dai kamar guda hamsin yanzu na ɗaya ba sai ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na biyu sai ce sama a ce sama ma tana ciki ya ce to akwai babban shi kake musulunci ma kamar sama don ran da aka kuskure sama ta faɗuwa ya da ƙarin addini ko musulmi malam bello ya ba yana ba da labari na ji shi yana faɗa ya ce lokacin da ya zauna a prison ya fito ya karɓi abinci an kawo masa abinci sai ga wani bafulatani an zo da shi da aka zo da shi za a tambaye ka sunanka ka rubuta me kai za ka tafi firizin kaza kana da magaji wanda zai gaje ka kaza don ma mamaki wani yanayin ɗaurin da za a mai a nan zai mutu a wani addini kake kaza ya ce akwai wani bafalata ne da aka zo kan shi aka tambaye shi wani addini kake sai ce ciwo kawai shi bai san da wani addini ba in ba ciwo to shi yasa kwanan nan ne ta bayani nake cewa wannan masifar da kuke gani mu muka je muka janyo ta mu muka je muka janyo ta na a da mutanen gari su da ne in ya shigo gari sai dai tsokana a zagaye shi a mayar da shi sai ka ce wannan dirama wani ya kalli wannan sa ya ce haba wannan wannan? sai ka ce wannan kanin shi ko saki wannan ko an tsallaka ruwa matansu kuma su ɗauko tallan nono su kawo gari a nemi matan a yi zina da su a yi masa ciki haka aka dinzu kun jama'ar gari bayan su shigo gari a mayar da su a baban tsokana wani sai shekara bai ba da kuɗi da tunanin ba ya shigo gari ya zo ya abin da zai ya koma Eh? ba wanda yake ganin wannan mutumin bai gane wani abu na addini ba bari shigo wanda ya gari a koya masa wani abu kafin ya koma ba a yi idan wannan kunga ta ɓangaren mutanen gari ko na biyu ta ɓangaren malamai kafin wannan a shiga fitina malamai masu karantarwa kowa sai ya dawo duk inda aka ce da awa ce kawai za a shiga abi a sha wahala kowa bai san zuwa mutum ya fi so inda za a gayyace shi binni a ɗauke shi da katuwar mota eh, a kawo masa kaji ya ci ya kwanta a katon hotel hotel ɗin masu ya zaɓa sai zaman to shiga kawai ya wahala masu kuɗi suna da tasu matsala ka ga mutum idan a da ana zaune lafiya mutanen nan idan aka cire naira miliyan ɗaya wanda za a taimaka rayuwarsu sana da mugun yawa ba zai yi ba amma zai iya ɗaukar naira miliyan goma ya tafi umarar ƙarshen watan ramadana ya ɗauki haddam yaron baya a masa biza a tafi da shiwa ana zaune lafiya kaki ba da naira miliyan ɗaya a koya masa addini su zauna lafiya an ƙi shi kenan mai zai faru inda sai ta kama mutum sai ta sai an kai musu naira miliyan ɗari suna ɗura zagi ana ba su haƙuri kana musu kallon gidadawa na shi sun sun tara hanya sun hana kai mun da ake ciki ba ke so kuma jami'an tsaro tun kafin a shiga wannan fitinar idan ba ne ya je ɓanna a gona bannan da bata wuce buhu ɗaya ba ya lalata a gona sai a masa tarar buhu hamsin ko ɗari haka aka dinga da fitinan nan ta fara farko-farko sai a zo wanda ma ba ɓarawon ba ne sai a masa hukuncin ɓarawo a je a tattaro shanunsa a taho a raba wannan ya ja wannan wannan ya ja wannan wannan ya ja wannan ‘yan uwansa sai sun sake tattara kuɗi sun zo sun yi belin shi so saboda haka yanzu wanda za a tambaye shi a ce mai addinin kai ce kiwo ka kwashe shanun bai da komai bai yi karatun boko ba bai san Allah ba in ya koma to wace mu'amala kake so kai da shi babu shikenan sai suka koma sai da hali sannan su kuma shugabanni mun faɗa musu yawa mutum ɗaya abin da wani zai rayu da shi abinda mutum miliyan goma za su rayu da shi mutum ɗaya sai ya kwashi so saboda haka sai zamanto ba wallahi jahilci wannan haddis wala halat wannan tambayar da malam yake cewa arrib ibnaka arkanul iman sitta arrib ibnaka arkanul islam al-khamsa wallahi akwai musulmin da ba za su amsa wannan tambayar ba kuma musulunci aka haife su wa walidin wa ma walada da su da iyayensu na goma sha biyu don darrib ibnaka ala salati kai wa ɗanka a kan sallah annabi ya ce muru a bis salati da saba'in ku umarci 'ya'yanku su fara yin sallah lokacin da suke shekara bakwai wadribuhum alaiha a ashirin ku da ke su lokacin da suka kai shekara goma in ba sa yi da na faɗa muku a nan, na ce muku sallah tana daga cikin abubuwan da idan Allah ya taimaki mutum yana ƙoƙarin tsarewa za ku gaya. yana masa sauƙi wajen fadawa cikin manya-manyan laifuka. an fahimta to sannan abu na goma sha uku istahib ibnaka ilal masjidi ko ilal masajidi ka yi ƙoƙari ka dinga abokantakar ɗanka zuwa masallaci Wa wa'allimhu kafin zuwa masallacin ka dinga soya masa sanar da shi kaifa ya tawadda'u ya ya kamata ya alwala yanzu rikicin da mutane muke kullun da su a nan masallacin yana kunga akwai masallaci a nan ƙasa ko akwai lokacin da da hassan da husaini idan sun fito da wannan yara mai sunan shi ma imam ko sai ga sun gangare sun yi masallacin ƙasan nan sai na tambaya mai faru ashe akwai wasu ne sun takura musu a masallacin nan sai suka can masallacin idan sun je ba a takura musu kuma gashi suna so su je masallaci da haka in sun fito kun ga dai gashi nan ne masallacin gida ko da sun fito sai su gangare sai su yi kasa da sunan wai suna yin wasa a masallaci eh ayin akwai inda ya fi masallaci kima in ka ajiye yaro dole su yayi wasa to yayi kamata a yi kai kokari za a yi a dinga takaita wasan amma ba za a hana yaro zuwa masallaci ba saboda wasa hujjar wasu suna yin wasa ba a masallacin nan ba ko wani masallaci a ƙasar nan har a masallacin annabi a bayan manzon Allah yara sun yi wasa ma saboda wannan ba zai zama dalili ba musamman wajen sallah haƙuri za a yi da yara za ga yara za su zo masallaci da wuri mutane manyan sai su zuwa da wuri da an zo kuma sai su kore yaran sai su koma sahun baya shi kenan idan an tara su a sahun baya sai su haɗa a can sai fita canis a sahun baya haka ake a nan wajen ne daidai santan nan bai kamata a bar yara amma suna iya tsayawa gefe da gefe sannan idan yara sun zo da wuri manya ba su zo ba to inda suka tsaya bai halatta wani ya zo ya mayar da su baya saboda shi babba ne shi ma babban yana so da wuri ya kamata ya dinga zuwa masallaci haka ya kamata ana ganewa to wannan yana da kyau a bar yara su saba da zuwa masallaci yawa maganan cewa za su yi wasa wannan ba ta taso ba a kyale su abu na sha hudu an rufe adabar masajidi sannan ka sanar da yaro ladabin masallaci wa tiramaha da kuma girman masallacin wa ya taha da kuma tsarkin da masallaci yake da shi da kuwa idan aka zo nan abin da ya kamata a ce ana ma yaran kar a basu su taru waje ɗaya babba ya shiga tsakiya sai a sa babba ɗaya mutum ƙarami ɗaya eh din da zai tafi ya karkace yanayin nan sai ka janyo shi ka dawo da shi haka za a yi sai tun da ai tarbiyya ake koyar da su ake so a wani abu na alheri ya gane cewa eh nan inda ya zo ba wajen wasa ba ne tamaman ɗari bisa ɗari kamar yadda ya saba yin wasa a ko ina. ina fata an gane sannan abu na sha hudu shi ne darrifu a yama yaro ta tadribi alasiyami a kan yin azumi hatta ya da huwa har sai ya saba da azumin inda kibar lokacin da zai girma ko kun san akwai gidan da je na samu su yan mata manya ba sa sallah ba sa azumi na tambaye mai dalili wai su an ce musu ba za su yi sallah da azumi ba sai sun yi aure wai daga in sun yi aure ne sannan za su fara sallah da azumi lokacin da wadda abin da suka ɗiba sannan za a yafe musu an gane to ta diribi gwada yara an gane a hankali a hankali in yaro ya taso Wataƙila akwai shekara da za ki sa shi azumi uku kawai zai ya ɗaya a goman farko ya ɗaya a goman tsakiya ya ɗaya a goman ƙarshe shekara mai zuwa sai ki sashi biyu biyu a goman farko biyu a goman wa tsakiya biyu a goman ƙarshe saboda sabawa ake so a yi wani eh, ya kai azumin ya zamanto a wata kyauta da ake masa ta musamman tare da lallashi da komai musamman wanda suke nan yankin ba za su fahimci azumi yana da wahala ba sai mutum yara a irin yankin sokoto ko mai duguri don wallahi in baka da imani a sakwata ba za ka yin arewa a ba kunan ai bulus suke a ai an gani? abu na sha shida shajji tufilaka mutum ya wato ƙarfafi yaransa ala hibzi ma fi minal min alqur'ani akan haddace abin da ya sauƙaƙa na ƙur'ani. to kun ga idan zai yi asali shine duka musamman dukkan yaran da kake masa fatan alheri ya zama kowane irin abu a karatu to farko a sa yaron ya haddace ƙur'ani wannan ƙur'anin da kuka ga Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce littafi ne da yake cike da albarka to yana cike da ita yanzu bincike ya nuna cewa yaran da suke haddace ƙur'ani suna ƴan ƙanana shekara goma sha wani abu idan suka je za su yi karatu a kowane fakulti a duniya kwakwalwarsa ba daidai take da waɗanda ba mahaddata ƙur'ani ba kuna ganiya za ku iya ganin ɗalibi ku gan shi a injiniyarin a kwasu mai wahala kai ɗauka ko arabiya ya zo karanta sai ka bincika sai ka ga ai ɗin da yake yi sai mazan gaske ke iya yin shi kuma in ka bincika sai ka ga ya fi kowa ƙoƙari kana bincika sai a ce maka ai mahaddacin ƙur'ani ne kuna ganewa wal ahadithin nabawiyya da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama duk ta irin wannan hanyar ne sa Imam al-Bukhari suka hadda ta ban mamaki kaga mutun ya haddace hadisi sai ka ce kwamfuta wal azkar sahiha da kuma azkar waɗanda suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi karanci azkar da suke da muhimmanci a rayuwar yaro a sashi ya haddace yana iya karantawa da kansa Sana'a abu na goma sha bakwai shi ne kafi ibnaka ka yi ƙoƙari ka dinga dingawa ɗanka kyauta mukafa'a sakamako kullama ta ƙaddama filhibzi lokacin da ya gabata a wajen hadda ko ya fara hadda ya haddace izo biyu to sai a yi masa wata gagarumar kyauta ko ya kuma haddace izo biyu izo nawa hudu a yi masa wata kyautar ya kuma haddacewa a yi masa ne to wannan abin yana cikin abin da ke taimaka ma yara wajen abin da suka saka gaba na haddan ya zamanto suna yin sa da gaske ƙala ibrahim bin ya yace Ƙala li abi babana ya ce mu ya bunayya ya kai ɗana itulubul hadisa ka nemi ilimin hadisi Ka ma sami ta hadisan duk lokacin da ka ji hadisi wa hafistahu ka haddace shi falaka dirhamun to kana da dirhami ƙala ya ce fatsalabtul hadisa ala hada ya ce akan wannan ne babana ya karfafe ni na nemi ilimin hadisi za ku ga aiko jihadi ne da ake yinsa saboda Allah ko amma saboda karfafa sahabban da ke yin jihadi sai annabi ya ce duk wanda ya kashe kafiri to abinda kafirin yake dauke da shi na kayan yaƙi da zinari da komai an ban masa an gane na sha takwas kuma la turhik waladaka kada ka ainihin wato tsananta wa ɗanka bi kasaratul hifzi da yawan hadda wal mudarasati da karatu kowane lokaci ka takura shi hatta la ya'tabira zalika iqaban kada ya lura da wannan karatu ko da yaushe da hadda wata uquba ce fa yakrahu hifzul qur'an sai ya kyamaci haddan qur'ani da haddace duk wani abu da yake da muhimmanci a'a dole karatun ya zama yana da lokaci wasa yana da wa yana da lokaci za ku ga yanayin karatun nan ma da ake irin wannan dogo wala ba Najeriya ba ba a cika yin shi ba mafi yawanci za ku kasashen laraba karatunsu da inda aka ce daga karfe 8 karfe 1 an gama karatu sannan wani lokaci in lokacin zafi yi zafin ya tsananta hakura suke da karatun gabaki ɗaya amma munanan sai a tura yaro tun safe. har dare yana yana karatu to a tsarin in an tura shi tun safi haddare ya zama akwai lokacin karatu akwai lokacin wa yanzu akwai wata makaranta ba da daɗewa ba nan aka zo aka karantar da yaran turanci suka iya suka iya larabci suka haddace ƙur'ani da aka zo ana binciken malaman makarantar ya aka yi suka yi samu wannan nasara sai suka ce abin da suke yi daga karfe takwas idan yaran suka zo har ƙarfe ɗaya ba sa komai sai karatun ƙur'ani ku lura da wata makida da turawa suka yi mana da ku ga mafi yawanci 'ya'yanmu sai sun dawo daga boko suke zuwa wa lokacin ƙwaƙwalwar ta gaji sannan shirin da ake masa su tafi islamiyyar ya fi shirin da ake masa in za su tafi mai boko su tafi boko ya fi shirin da ake masa in za su tafi wa islamiyya sai ya ce to idan suka tashi karfe daya su yaran su kwanta su bacci zuwa karfe hudu saura kwata sai a sallar la'asar karfe hudu an gama ya ce to karatun bokon da suke yi fa ya ce daga karfe hudu zuwa karfe shida ne kunga sun yi karatun ƙwar'ani sun huta sannan su yi karatun wa karatun boko domin kuma sai muka akasa da haka ƙur'ani yana da muhimmancin da a rayuwa shi ya kamata a ce yana samma al'amuranmu lokaci ba shi ya kamata za a sammawa ba domin kuma yana samma ƙur'ani lokaci muke shi yasa rayuwar duk kuna gani gashi nan Allah ya kwashe mata albarka wahala ta cika ta da kuma ɗawainiya kullum eh ana ganin nan mafita ne sai ga Allah ya sake kawo ta matsala ana ce haka ake an gane to kar a takura a'a ya zamanto mutawassil yaro ya zamanto yana da lokacin karatu yana da lokacin saboda za ku ga ɗabi'ar yaro da wata, ko a wajen karatun ma ba za ka yi hana shi yinta ba kana shi yasa duk wanda suke malamai na a cikin ku ai san san malaman yara sun fi kowa shan wahala a makaranta eh kun gani na sha tara wato A'a, ilam ka sani an kudu wato. kai abun koyi ne li abna'ika ga 'ya'yanka fa ta hawanta idan kai wulakanta bil ibadati da ibada auta takasalta an anha ka zamanto kana da kasala akanta Wata tasaqalta ka zamanto kana da nauyin jiki inda alqiyami wajen tsayuwa biha da ita ta'assara abna'uka bidhalika to 'ya'yanka ma sai sun yi tasiri akan wannan fi zalika wastasqalil ibadata su ma ka za su dinga jin ibada tana da nauyi gare su wa harrabo min minha sau da yawa za su gudu su ƙi kuma ba za su ba dan ba hoshi ya ce da na gama ake gane zurfin ne zarfin ruwa ke kina uwa suna kallon ki baki damu da ibada ba lokacin sallaye ba za ki ba lokacin ibada yi ba za ki ba wallahi musamman wani lokacin kana da yaran da Allah ya ba su kaifin basira da aka ga kamar ba su san halin da kake ciki ba kuma wallahi suna sai eh da aka wata ko rashin sa'a kika yi da ramadana lokacin da ke kina da lalurar da ba za ki yin azumi ita ba ganewa take yi ba tun da shekarunta bai kai ya gane ga dalilin da yasa ba za ki azumi ba to kake ci abinci a gaban ta ba haka ba za ta bi ta bada labari ta ce wallahi mama su ba ta yin azumi yana faruwa ko bai faru ran da kuma kika ce mata ta yi azumi za ta ce ke mama bai kike yi kullum ba ne yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa na ashirin darrin ibnaka kai ɗanka ta diribi ka tarbiyyantar da shi alas sadakati wal infaki akan sadaka da infaki kunga yana daga cikin abin da kishiyoyinmu suka tsere mana da shi na kuga cewa duk ranar lahadi idan za su tafi abin da aka yanki na kowa ga abin da zai kawo na kuga uban shi yake ɗora 'ya'yansa wajen ga abin da zai ba kowa ya tafi da shi so yaron da ya taso tun da ya taso ana bashi yana kaiwa haka zai taso da aƙidar shi ma yadda ake bashi ka haka zai sa ran cewa sai ya bayar nan gaba shi ma ɗan da zai haifa sai ya ɗora shi akan wannan tsarin ta tasaddaq a hayanan wani lokaci kai sadaka wa huwa ka yana ganinka aw tuti aw tu'tiyahu ma yatasaddaqu bihi ko ka bashi abin da zai je sadaka da shi alal faqir akan faqiri aw sa'ilin ko wanda yazo yana tambaya kuna ganewa wal afdalu min zalika abin da yafi wannan shine an turgibahu shine ka kwadaitar da shi fi an yatasaddaqa min malihi al ko alkhas daga dukiyarsa wanda yake tsantsa allazi yaddafiruhu wanda yake me wanda yake boyewa in sa yaranki, ki watakila yana asusu yana dan ajiye wani abu to cikin abin da yake dan me dan ajiye wannan da ya dan tara a ciki za ki masa tarbiyar wajen ya dauko ya je ya bayar ko lura da wani abu ba duk mutumin da bai saba ya dauki kadan ya bayar ba ran da yake da shi wallahi ko ya samu mai yawa ba zai bayar ba kuna gane sau da ka aikin alheri ba a koyon shi rana ɗaya duk wanda ko ga ya iya shi to ba rana ɗaya ya koyon shi ba an gani mala abuna kana nuna cewa kamar lokaci ya yi ne mu ba ka'idan awa ɗaya zamu ba kawai duba mana ka gani yanzu karfe nawa ne karfe shida ba ku zo da wuri ba malama me yana ku zuwa da wuri ba ko kuka je kuka taso na ran nan kuka ce a dawo karatun nan eh ka anya ko kai karfe nawa ka dawo daga karɓar littafin takwas ka dawo to ku tsoron Allah wannan karatun ba a dogon lokaci za mu ja ba hmm? za mu gama yanzu kun gama ɗauki nukta guda ashirin ku to sati mai zuwa ku taimaka ku zo da wuri don a samu a yi da yawa shi kenan wa bi hadar kadari kifaya wa subhanaka wa alaikum assalam mai tambaye ki take da eh. to tana tambaya ne kamar yarinya ce tana rike da ita sai aka saki ta saki uku sai me ya faru mm mm Mm. ya sake ta ko ya mm. tana magana ne tana rike da yarinya ne mijinta wancan da ya sake ta saki uku ɗaya bayan ɗaya mata to shi mijin da ya sake ta wancan saki uku ɗaya bayan ɗaya mata ta sai wani namiji ya ce yana so zai aure ta saboda tana da 'ya'ya guda biyar da wancan idan ya aure ta zai tausaya mata zai sake ta ko don ta koma wajen wa Mm. to Mm. to ka abin ya gaya a kawai haka suka in haka ne mana shi ya aure ta ya taimake ta ya rike yaran mana eh, eh. eh, eh. sai ya haɗa ashirin da biyar mana amma dai dai aure ta zai taimaka mata mm. wannan tashin amma yanzu ba sa akan wani shirin ke bane da kan bai wani da su ga abin za a kawo mm. mm. ta To wallahi idan ya riga ya bayyana mata kuma tana sane da cewa wai zai aure ta ne ya sake ta don ta koma wajen wancan mijin. To shi ya zama taisul menene suke ce masa bunsurin aro da haka annabi ya tsine shi wancan mijin na farko in bai sani ba ba ruwan shi to shi da ita saban Allah yana gurinsu haka in an ta kashe auren ta sake koma wajen wancan in ya aure ta auren ya dan shi wancan mijin ba da shi aka hada baki ba amma yanzu da shi wanda ya auren wannan da ita da aka aura din duk sun shiga cikin matsala sun shiga cikin kushin Allah sai da in an tuba eh. Eh, in ke kin sani da haka kacce bari a yi hmm. eh. yanzu ya faɗa miki so in sun ce miki suna kan wancan abin shi nan kacce bari a'a in ko sun ce a'a sun rufe sun ce su ba a kan wannan bane sun janye shi nan sai amfani da zahiri ina kika sani ai ba hoshi ya ce shan koko kwanciyar rai ko eh to kawai dai yanzu abin da za a yi ɗayan biyu ne in ya bayyana gare ki ga manufar da take so ce a wurin tunda nauyin yana hannun ki ke Allah zai tambaya kake bari a yi in haka bai bayyana ba shikenan kin gane in kuma dama ko ba wannan dalilin kin fahimci ba mutum bane da ya cancanta a bashi aure kake bari alaka ta aure ta shiga tsakanin shi da ita bas shi kenan kawai eh in ta shiga ina kika sani malama kin san gaibu ne ai baki san gaibu ba shi kenan ko to sai Allah ya kai mu sati mai zuwa Allah ya sa ku daure ku zo da wuri eh hudu da rabi a ina kai karfe nan kuka san hudu da minti shida to sai a yi ƙoƙari ko biyar saura kwata ne eh ko biyar saura kwata ne sai a dinga farawa biyar saura kwata in Allah yarda ah, wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh